Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Juma'a 26 ga watan Agusta na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji ziyarar da shugaban kungiyar gwamnonin yankin tafkin chadi ya kai jihohin yoba da Barno haka kuma za a ji cewa gwamnatin jihar rivers da ke yankin niger delta ta sanar da mutuwar Profesa Charles Dukubo. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na saba'in da biyu na Afirka na hukumar lafiya ta duniya a birnin Lume da ke kasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru takwas da nufin dakile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane ɗari 400 ne suka halarta daga kasashe 47 ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya talatin waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. Bayan mako guda na tattaunawa game da wasu batutuwan kiwon lafiya da suka fi ɗaukar hankali a Afirka, kasashen sun ɗauki sabon salo na samar da ƙarin tsarin kula da lafiyar jama'a don magance cututtuka masu yaɗuwa da kuma cututtuka masu tsanani kamar ciwon siga. Hukumar lafiya ta duniya ta ce gano cuta da wuri da neman magani na iya ceto rayuka da dama daga cikin miliyoyi da ke mutuwa daga cututtuka. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin wanda shine mafi girma a turai da dai hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya ukraine ta sanar da ita cewa a maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa hukumar ta iaea e ta ce kawo yanzu babu wani bayani kan musabbabin katsewar wutar lantarkin kai tsaye rasha da ukraine sun zargi juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar zaporozhia ko da yake shugabannin kasashen duniya sun bayyana fargabar cewa faɗan na iya haifar da mummunan bala'in nukiliya daidai da bala'in 1986 a tashar Chernobyl ta Ukraine. Rasha da Ukraine sun yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin kasashen waje suka yi na samar da yankin da babu ayyukan soja a kewayen wurin. Wani alkalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban kasar Donald Trump na jihar Florida. Alkalin kotun majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu bangarori na takardar da masu gabatar da kara suka ce akwai bukata a kara bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Kafofin yada labaran Amurka da dama da wasu kungiyoyi ne ke neman takardar binciken a daidai lokacin da jama'a ke sha'awar binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban Amurka a ranar takwas ga watan Agustan da ya gabata wanda ba taba ganin irinsa ba. A yin binciken jami'an FBI sun cire wasu jerin takardun sirri sha ɗaya da aka saka a bayanan sirri ko sirri sosai a cewar rasitin rukunin gidajen da aka bai wa lauyan Trump. An fitar da sammacin binciken bayan kwanaki hudu wanda ya nuna cewa Trump na fuskantar bincike kan warke ta dokar leƙen asiri da kuma wasu laifuka. Trump da abokanansa sun yi da matakin inda suka zargi gwamnatin Biden da amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa a kansa. Ya ce yana son a fitar da takardar binciken. ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda shugaban ƙungiyar gwamnonin yankin tafkin da kuma gwamnan jihar arewa mai nisa da ke ƙasar kamaru alhaji mijin yau bakari ya ziyarci wato jihohin barna da yobe da ke shiya arewa maso gabashin najeriya don tattauna matsalolin tsaro a yankin na tafkin Chad. daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya haɗo mana shugaban kungiyar gwamnonin da ke yankin tafkin chadi kuma gwamnan jihar arewa mai nisa da ke kasar kamaru alhaji mijin yawo bakari ya zarci jihohin borno da yobe ke shiyar arewa maso gabacin najeriya na tattauna batutuwan tsaro da ke yankin da ke makwata da kasashen tafkin chadi wanda dukkaninsu ke fuskantar irin waɗannan matsaloli na tsaro wanda hakan ya sa su kai wani haɗin gwiwa na gwamnoni na kwashe sauran yan gudun hijira da ke mina wawa a kasar kamaru alhaji mijin yawo bakari shine dai shugaban gwamnonin yankin tafkin chadi da za su dinga tattauna irin batutuwan tsaro da ya addabi iyakokin nasu batun hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram ne na ɗaya daga cikin batutuwan da suka addabi wannan yanki da kuma mai da harkokin kasuwanci baya yanzu haka jihar borno tana da tsare da 'yan gudun hijira musamman ma a garin minawawo da ke kasar kamaru alhaji mijin yawa bakari na da toga mutum goma sha tara ne domin boko kusan ƙasa hudu na da cameroon da chad da niger da nigeria in kasa daya tana da boko haram ba za mu ce yakin ta gare ba shine mun daidaita mu zo nan cikin tafiya za mu je chad za mu je kuma eh, niger ma kasan eh, mun mayar da mutane a nan tun fi dubu biyar domin yanzu haka hanya da akwai ruwa ainihin da gaske muna cikin rainy season amma a cikin wannan aiki za a ga dabaran da za a yi amma a yanzu haka ma mutane suwa zuwa kowace rana muna da mutane ko hamsin ko sittin ko ɗari da suke zuwa in sun zo a waza kawo su a mora mu mayar da su a banki domin a zo su dawo najeriya da muna cikin aikin zamu ga za mu dau dabaran da za mu yi mu kada su sa wahala don muna nuna ma wasu sana'aci yawan su duk an ba su san abin da suke yi ba ake musu zo ga boko haram za ku yi eh, yaƙi yaƙin nan na jihad ne na islam ne amma da suka je can suka samu ai wannan ƙarya ne yanzu haka kowa ya shiga hankalinsa to ko mai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ke cewa we shall start repatriating the remaining refugees that are living in Minau camp to Nigeria Yake zan fara dawo da yan gudun hijira da ke kasan waje da suka saura da ke tsugunni a sansanin yan gudun hijiran da ke mina wawo a jamhuriyar Kamaru don haka har yanzu muna buƙatar gudunmawar ku a the reopening of borders is something which is very important to all of us. It will improve the economy of Nigeria, improve the economy of Borno State, and most importantly, improve the economy of the Republic of Cameroon. Ya ce batun bude iyaka abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske zai iya bunkasa tattalin arzikin kasa kuma zai iya bunkasa tattalin arzikin jihar Borno da kuma mafi mahimmanci zai iya bunkasa tattalin arzikin ƙasar Kamaru a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Shi ma gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni cewa The impact. horrific Boko Haram insurgency experienced by member states who lost many precious lives and property, displacement of our people. Ya ce irin wannan banna da 'yan Boko Haram suka yi mana na asarar rayuka da dimbin dukiya da kuma tarwatsa mutanenmu su mai da su 'yan gujin hijira da ma kare tattalin arzikin ƙasa har yanzu muna jimamin wannan lamari. As you may be aware, Yobe State now enjoys increased peace and security that resulted in the closure of all internally displaced persons Ko mai girma kamar yadda aka sani jihar Yobe a yanzu ta dan samu kwarya kwarya zaman lafiya wanda ya sa hakan mu karfe dukkanin sansanin yan gudun hijiranmu kuma dukkanin waɗannan yan gudun hijira wasu sun koma cikin al'umman wasu kuma suna gidan yan uwa a cewar gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a da haruwan rauda Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hafis ya da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar biri a duniya ya ragu da kashi ashirin cikin ɗari a makon da ya gabata. Amma sabbin masu kamuwa da cutar ya kara a Amurka. kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai. A wani taron manema labarai a hedkwatar hukumar a Geneva, Darakta Janar na hukumar WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce akwai alamun barkewar cutar dabbiri a Turai na raguwa, wanda ya yaba da ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a, sauye-sauyen halaye da allurar rigakafi. Amma shugaban na WHO ya ce, akasin haka aka samu a Amurka, musamman Latin Amurka, inda rashin isasshen wayar da kan jama'a ko matakan kiwon lafiyar jama'a ya hadda rashin samun allurar rigakafi da dakile barkewar cutar dabbiri. Tadaras ya faɗa a farkon barkewar cutar dabbiri akasarin waɗanda suka kamu da cutar sun kasance a turai tare da ƙaramin kaso a amurka ya ce yanzu abin ya canza inda kasa da kashi arba'in cikin ɗari ne waɗanda suka kamu a turai da kuma kashi sittin cikin ɗari a amurka Sama da shekara guda kenan Taliban ke iko da Afghanistan, amma har yanzu ba ta da jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya ko wata ƙasa. Kuma ta ranar Juma'ar da ta gabata aka haramta wa ministan harkokin wajen ƙasar fita ƙasashen waje. Ta fuskar diflomasiyya. ƙasar da ake kira masarautar Islama ta Afghanistan na mulkin kama karya da ya fi na ƙasar Koriya ta Arewa muni, wadda galibi ake cewa ƙasar da ta fi zama saniyar ware a duniya, wadda ke da ofisoshin jakadanci a ƙasashe fiye da arba'in da biyar. da kuma kujera a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York na Amurka. A ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata ne dai, wadin da aka baiwa jami'an Taliban sha uku na yin balaguro na gajeren lokaci ya kare. saboda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ki amincewa da tsawaita wadin. An haramta wa jami'an Taliban 150 fita kasashen waje tun daga shekarar 1999 bisa kudurin UNSC mai lamba 1267 saboda zargin alakarsu da ta'addancin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Amurka wacce ta yi yaƙi da Taliban tsawon shekaru ashirin a Afghanistan ta kuma ayyana shugabannin Taliban da dama a matsayin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa wadda take son takaitawa sosai ta kulla hudar diflomasiya da Taliban. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madala. Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta sanar da mutuwar Farfesa Charles Dukubo tsohon shugaban shirin afuwa ga shugaban 'yan bindigar yankin Niger Delta a cikin wata sanarwar da fitar. Mamacin ya mutu bayan fama da jinya. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Bakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan. Tsohon shugaban shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya ga tubabbin 'yan bindigar yankin Niger Delta, Farfesa Charles da Kubu ya mutu Hukumomi a jihar Rivers ne suka tabbatar da mutuwar tasa kuma an haifi Farfesa Charles da Kubu a garin Abonima a karamar hukumar Akukutoro da ke jihar ta Rivers. Ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 1952 kuma ya yi karatun makarantar firamare da sakandare duk a garin na Abonima. haka kuma ya jagoranci shirin afuwar gwamnatin tarayyar najeriya ga tubabbin 'yan bidigar yankin niger delta sakamakon kwarewarsa da ilimin da yake da shi wajen tattara bayanai kan makamai da kuma yadda ya samar da zaman lafiya a yankin mai arzikin mai na ji ta bakin wata 'yar uwa ga charles da kubu madan ankiyo kuma ga abin da take cewa this loss of our brother charles da kubo It is a big loss for us. Tana cewa ne muna cike da bakin ciki matuka game da wannan babban rashi na dan uwan namu Charles da Kubu. Kuma a gaskiya babban rashi ne ba wai ga yankin na Niger Delta kadai ba da ma fadin tarayyar Najeriya. musamman ma bisa la'akari da sanin matukar rawar da ya taka a lokacin da yake rike da mukami na shugaban shirin afuwar gwamnatin tarayyar najeriya ya samar da zaman lafiya ga tubabbin 'yan bindigar yankin na niger delta bisa la'akari da yadda bayanai suka tabbatar da irin kwarewarsa da kuma alakarsa tsakaninsa da 'yan bindigar yankin niger delta wanda hakan yasa ya iya jagorantar da shirin afur guntun tarayyar najeriya tare da samar da zaman lafiya a yankin mai arzikin mai musamman ga gudanar harkokin mai kamar yadda hukumomi ke bukata na ji ta bakin wasu tubabbin 'yan bindigar yankin Niger Delta game da rashin Farfesa Charles da Kubu. General Abiye, we are very, very ungrateful of his loss, but he cannot do anything. God, God do everything. So we are sorry for about uh, that uh, loss. Wannan yana cewa ne sunana Janar Abe Abaku, tsohon dan mayar da ya aje makamansa zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce wannan babban rashi ne amma ba abin da za mu yi Allah ya riga ya yi komai kuma muna jajantawa iyalansa da jama'ar yankin na Niger Delta. Ina tabbatar maka da cewar mutumin kirki ne wajen ƙoƙarin biyan mu a allowance na shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya. Shi ma wani tsohon ɗan bindiga da ya aje makamansa ya ce. Labarin da muka ji a shi Charles de Kubo mutum ne wanda baya da problem a lokacinsa aka nuna mana tabbacin abin da gwamnati take bamu a lokacinsa. Mun ji zafin rashinsa a lokacinsa an samu empowerment. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria. To a gaida Lamida Bakar Sokoto kafin mu kai ga shirinmu na gaba an shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC a mu na cewa karfe 3 da minti 20 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yanzu dai akan batun majalisar tarayyar Najeriya kan al'amuran sauyin yanayi Nigerian Council on Climate Change muke kuma gudanar da ayyukan ma'aikatar gwamnati kamar Nigerian Council on Climate Change zai kasance tamkar mai shiga tsakanin hukumomin gwamnati da dukkanin masu ruwa da tsaki akan harkar sauyin yanayi domin samar da ingantaccen muhalli tare da tabbatar da cewa Najeriya ta cika alkawuran da ta dauka. kana ta inganta lafiyar al'ummar ƙasar da ma na duniya a cewar Dr. Salisu Salisu hero. ganin aiwatarwa din ita ce matsalar da aka fi fama da shi a wurin gudanar da harkokin nan domin idan an ce minista ne kawai na muhalli zai ne yi idan zai magana da wani minista kusan matsayin su ɗaya ne babu karfin iko a tsakanin su saboda haka komai sai dai watakila ya lalama kuma sai in ya ga dama ya bada haɗin kai amma idan an ce shugaban ƙasa ne ya bada umarni za a fi aiki da shi kuma duk abubuwan da ake bukata na gudanar da waɗannan ayyukan idan ya fito daga wurin shugaban ƙasa ne kusan komai zai kasance cikin sauki idan kuɗaɗe ne ake nema na waɗannan ayyukan za a iya samu idan wuraren yin aikin nema ake bukata za a samu idan kuma magana nema da ƙasashen duniya waɗanda suke cikin ƙungiyar nan da ke kula da maganan dumaman yanayi a duniya gaba ɗaya da cop da ainihin ita united nations framework convention on climate change sannan a ci gaba da tattaunawa ta da murtala muhammad na kungiyar health education team da ke kafin mayaki a karamar hukumar kiro na jihar kano ya ce fara koyar da yara ƙanana mahimmancin kula da muhalli tun daga ƙananan makarantu zai yi tasiri matuka wajen fahimta da kuma ɗaukan matakan da suka dace magana ta Allah kowa akwai kala gudunmuwar da zai iya bayarwa ta wajen gyaruwar muhalli babban matsalar al'umma shine gaskiya rashin sani menene yake kawo ciwo ta yaya yake yaduwa ta yaya kuma ya kamata a bi a guje masa kuma in ya samu ya ya kamata a yi inda za a ce gwamnati za ta samar da masu wa'azi akan harkoki da suka shafi harkar lafiya za ta ba da gudunmuwa ta bangaren ci gaba da muhawarar nan ta unguwanni a duk karshen shekara kuma ta ci gaba da amfani da kafafen yada labarai da dawo da martabar muhalli ta bangaren sanitation duk karshen wata sannan akwai abu da ya shafi makarantu wato za a samu damar da za a yi kiran kamar an samu canji na child agent canji tun daga kan yaro ya fara daga nan makaranta ya ji an nuna masa an ji a labarai an ga muhawara ta can barin wannan yana ganin hanyoyi ne da za a iya samar da nasara sannan kuma gwamnati ta taimaka duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta sa su kansa mutane su yi wa kansa adalci wannan abin cewar ba fa lallai gwamnati ce kaɗai za ta yi ba mu kanmu sai mun gyara da wannan in Allah yadda za a samu ci gaba. nasa bangaren kuma shugaban karamar hukumar kiru muntari isyaku kiru ya jaddada dangantakar da ke tsakanin lafiyar al'umma da tattalin arziki mu a shirye muke mu haɗa hannu da su ƙungiyoyi domin samun al'umma nagartacciya wadda take da ƙoshin lafiya muna musu godiya muna kira ga shugabannin ƙananan hukumomi su yi amfani da damar da Allah ya ba su domin taimakawa wajen sama wa al'umma cikakkiyar lafiya taimakawa ta bangaren lafiya shine zai taimaka wajen ƙara tattalin arziki na ƙasa saboda sai da lafiyar ma mutane za su je su yi aiki sannan tattalin arzikin ƙasan zai ɗoro in shago gare ka sai ka je ka buɗe kasuwanci tattalin arziki arzikin ka ya karu na kasa ya karu in ma'aikacin gwamnati ne kai sai da lafiya zaka je ka yi aiki duk da al'ummar da ka samu tana cike da koshin lafiya to wannan al'ummar kuma za ka same ta tana cikin wadata na arziki kwarai da gaske. To kafin mu yi sallama Dr. Salis ya yi tsokaci a game da fahimtar matsalolin ɗaukar matakan kariya wajen kare muhalli sai dai ya bayyana cewar wannan majalisi ya yi shirin kawo karshen matsala kowane mataki za su ɗauka. matsalolin kusan an san su an san kuma a ina suka fi yawa suka fi tsauri abinda ko da yawa yake rage ikon zartar da matakan da ya kamata a ɗauka shine ko rashin kuɗi ko rashin fasaha ko kuma rashin fahimtar abubuwan da kusan kowa ya kamata yi to wannan ma'aikata akwai abubuwa da aka riga aka tsara na farko duk abinda wata ma'aikata za ta yi don ta fannin gwamnati ne ya kamata tana da madogara madogara ita ce doka wadda za ta dogara ne akan wannan dokan da aiwatar da duk abin da to an riga an kafa wannan doka ita ce ta ba da dama aka kafa wannan majalisa na biyu domin a magance matsalolin fahimtar juna ko kuma fahimtar jama'a ko kuma samun haɗin kai daga jama'a sai aka baiwa wannan majalisa daman ta je ta tsara hanyoyin da za a wayar da kan jama'a za a kuma ganar da su illolin da ke tattare da yawancin abubuwa da ake yi da kuma tsara hanyoyi wadda abubuwan da aka san ana yi na yau da kullum da suke gurɓata muhalli za a kawo sauyi ba wai an zo da ita kishiya sai a ce to a bar wancan ba a'a za a ba da wata yar rata yadda za a linka musanyawa a hankali a hankali har a batar da wancan mai illa sannan da kabi wannan mai amfani din wadda kuma so da yawa idan harka ce ta gwamnati za ki ga akwai matsala ina za a samu kuɗi. Mai sauraro kada a sha'afa shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu yi sallama a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu ke mana fatar alkhairi. To a gaida Aisha Ma'azu, don kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na saba'in da biyu na Afirka na hukumar lafiya ta duniya a birnin Lume da ke kasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru takwas da nufin dakile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane 400 ne suka halarta daga ƙasashe 47 ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya 30 waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin wanda shine mafi girma a turai da dai hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa wani alkalin kotun tarayya amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya alhamis cewa ta mika takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Alkalin kotun majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu bangarori na takardar da masu gabatar da kara suka ce akwai bukata a kara bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar biri a duniya ya ragu da kashi ashirin cikin ɗari a makon da ya gabata amma sabbin masu kamuwa da cutar ya ƙara a amurka kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai To madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani shirin. kamar ko da yaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau mr carol ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum